a kan sha'anin mutanen da ba su gado in ba kumance ba wa hukiya an ibn mas'ud radiyallahu an anna kulla wahidin risu min sahibihi don wani mutum guda da ka gado ga dan uwa ne da malihi duna ma warisa minhu wato asalin dukiya ta yi banda abin da aka gada gare shi wa kullum Allah ya risu min haula duk wanda bai gado cikin waɗanga la ya haji ghaira an yira ce to bai hana bai sha mace wani daga gado waɗanga da aka ambata duk wanda an ka ce bai gado to bai hana mai gado gado ne inda a mace hada ilimi wajen mai yawan malamai masu ilimi wasu akwai waɗanda za su hana gado ga wani gaba ɗaya kuma za su hana cin gado mai yawa ga wani ya ce to waɗanga da an ka ce su ba su gado to ba su iya hana cin gado mai yawa kuma ba su iya abin nan hana cin gado gaba ɗai inda an mace a ilimi wajen mai yawan malamai masu ilimi wa huwa qawlu ali wannan magana ta dan Masaudi ita ce magana ali bin abi talib wato wa zaid da zaidi wa qala ibn masaud ya hajibuna wala yarsuna amma ibn masaud kuma abin nan yace a ai su wadanda wato suna shamake wanda do suka shamakewa ga gado to suna hana mai cin gado amma dai su ba su gado wala rajulun da a ce mutum ya mutu wa abin nan wa aurasa abin nan wa wa rasahu hamlu fil badani wato mutum ya rasu cikin da ba haifa ba ya gaje shi yi kofa da holmi rasu to za a yi wakafin wannan gadon ga wanda yake cikin cikin wa yana haraja hayyan kana lahu idan mutum ya mutu ya bar ciki bai bar ɗa ba to za a dakatar da dukiya ta a aje ma cikin ita idan an kaye cikin in cikin ya zama fa in kharaja hayya in cikin ya hito da rai to kana lahu dukiyar ta zama tashi wa in kharaja mayitan idan ya hito matacce ko da aka yi bai da rai to bala ya rushe nobel gado wato idan akwai abin na an kai mutuwa in akwai ciki to in ana zaton ya kusa haihuwa za a ɗan jira kaɗan a haihe shi idan ba a zaton ya an kusa haihuwa dai kuma ga magada suna buƙaci to za a raba gado a ba waɗanda annan da ransu shi kuma da ba a haifa ba shi wanda a cikin cikin tun da ba a haife shi ba sai a aje na shi gado sannan na shi gado da za a bari gadon mutum biyu tawaye za a bari don su a su a tsakiya ba a barin na mutum uku ba a barin na mutum guda na gadon mutum biyu za a bari idan aka haihu in mutum biyu na maza na don gadon na mutum biyu na maza za a bari ba na mace da namiji ba to idan aka yi shi in maza na duka to sai su ɗauka in namiji da mace na sai a ba namiji rabo mace a ba ta rabon ta saura sai a dawo da shi ga magada a sake rabawa idan a cikin an kayyaye shi matacce ko da aka yi cikin wato ya mutu bai gado sai a dawo da dukiyar ga magadan can na harko sai a sake raba musu ita ta zama tasu don wanda an ka aje ma bai ci gado ba a gade shi saboda haka in ya hado matacce shi mai wanda aka wa ajiyar to ba zai gado ba balowa da sa'iru wa rasati sai a ɗauki dukiya a raba ga sauran masu gadon nan na farko wayanda an ka raba ma rabon su an ka ajiye ma ciki nashi to tun cikin bai hito ba to sai a mai suwa a sake raba musu wayan karaja hayyan idan ku mataccen da an ka aje gado an haihe shi kuma ya taho da rai sun mata sannan sai kunga tun da ya taho da rai to gado ne da an ka aje mai ya ci abi ne to bayan ya ci abi ne bai dade ba sun mamata sai ya mutu yurisu wa to zai gadar da shi eh, abin nan zai gadar da shi gare su wato wayannan yan uwan wayan da kacin gado ne sai su gade shi sawawan istahalla tunda da ya zo da rai ya yi kuka aulam istahilla ko kuma bai yi kuka ba ba da an waje da fiye amaratul hayati bayan dai an samu alama yana da rayuwa ko ya koka ko bai koka ba shi kokawa alama yaro ya zo da lahiya ne idan aka yi yaro ya yi kyallowa to alama ya zo da lahiya inda da lahiya sai dai shi wani abu wanda aka gane akwai ya gare shi amma ba zai yi kyallowa ba don yake da lahiya aka yi ta amma dai in an samu alama ta rayuwa gare shi mina wadatin kama an kaga ya yi atushewa auta na kusin ko ya yi dogon shaida haka au harakatin ko ya yi wani motsi dalatun alal hayati wadda ta nuna akwai rayuwa to wannan dai ya yi gado inda ya yi ɗaya daga cikin waɗanda dai ya yi gado cewa ya hitilaji alkhariji anil mudayiki sabanin irin motsin da yake mai fita daga kunci ya yi sabanin irin dan motsawa wadda take alamar ce ta ya hito cikin kunci wannan ba a hujja da ita a ce yana da rai wannan magana da kuka jiya wa huwa sauri ita ce magana su bayanin sauri wala auzayi ita ce magana auzayi wa shafi'i ita ce magana shafi'i wa sabon ra'ayi kuma ita ce magana sabon ra'ayi to nan za mu kwana insha Allah sai ci gaba da darasinmu na gaba wato taisirul aziz sharhu kitabar tauhid babu kaulihi ta'ala babin magana kaulin lahi ta'ala babin maganar maganar Allah subhanahu wa ta'ala innaka la tahdi man bauta lalle kai annabi baka iya shiryar da wanda kaka son ka shirya wanda kaka son ka shirya shi kai ba ka iya shirya da wanda kaka so ka shirya domin halitta shirya da Allah yake subhanahu wata'ala shi kadai ka iya halitta shirya da zuciyar mutum duwa da wani mutum ya so duwa da wani mutum ya so ya ya haddasa shirya cikin zuciyar wani ba zai iya ba Allah kaɗai shi ke iya halitta shari'a cikin zuciyar bawa. Arada al-musannif rahimahullahu radda wato mai littahi yana so ne yana nuhin zai yi raddi ala ubali kuhuli ga masu bautar kaburbura. Kun san su masu bautar kaburbura su suna ganin cewa wato wani na iya raya wani wani na iya a shiryar da wani alhali a wani kowane na yana iya aza mutane ga hanyar shirya inda ya san shirya yana iya gwada hanyoyin shirya to ya shirya ka in allah ya nuhe ka da shirya tun da ya gwada maka hanya in allah ya nuhe ka da shirya ya shirya ka in allah ya nuhe ka da shirya to amma halitta kwayoyin shirya cikin zuciyar mutum Allah kaɗai ka yi ya ce su bayan ƙaburbura, ya ta gido na fil'ambiya wa salihina suna ƙudurtawa ga annabawa da salihai annahun yanfa'una wa runa. su suna iya unhwanarwa, kuma suna iya cutarwa don haka fa ya salu na suka zuwa inda su suna roƙonsu magafiratar zunubi gafarar zunubai su masu bautar kaburbura sukan je inda kabari suna roƙon mai kabari ya gafata musu zanubansu wata birijin kurubi da kuren ya bakin ciki idan bakin ciki yawa mutum yawa damuwa wa alaikum salam su masu kaburbura masu bautar kaburbura sai su ce a taimaka kabarta inda kabarin wani a nemi sauki wato ga ganin su kamar shi wannan mai kabarin yana iya a unhuwanar da su wato ta hanyar raya rayuwa ya raya su rayuwa mai kyau wa hidayatul qulubi da shirya zukata suna cewa wanda a cikin kabari yana iya shirya zukatansu wanda a cikin kabari yana iya shirya zukatansu wa da zalika da wani wannan min anwa'il madalibid dunyawiyya wal wuya da waɗanga abubuwa da mun kawadi da waɗanda ba su ba na abubuwa nau'i nau'i na abubuwan amfani da ake nema na duniya da na lahira duk suna cewa wanda a cikin kabari yana iya halitta shi don haka shi wanda a cikin kabari in an ka ta wuri na shi an ka kai mai kahiri yana iya musuluntar da shi da can cikin kamari yana iya abin nan shirya shi amma kuma gaɗiyansu sun rinjaye su ba su kai su inda kabari ya shirya su wadon kurani gaɗiyansu sun rinjaye su amma mai kamarin nan bai shirya masu ɗiyansu ba amma wani aka cewa yana shiryawa da yake mutane ba su aiki da hankali in aka aza su ga abin da ba daidai ba ba su unhani da hankalinsu inda a ce suna unhani da hankalinsu mutumin da adda sun bijiri mai wani ɗiya ne shaye-shaye su kai. wani ɗiya ne ba su yi mai ladabi ɓaci ne su kai. bai sa su kuma bai hana su amma wai gashi da kabari mai kabarin bai iya shirya waɗannan yara amma wai kai yana ya ɗebe maka imani kuma yana ya sama imani kun gaban tsoro ɗaya na tsoro ɗaya na suka ba mutane inda kana da hankali kai mai kyau da an ka ce ma haka nan sai ka ce to wani tun da yana ɗebe imani kuma yana sa imani me yasa bai samu wani imani da wani ba hmm. to amma mutane ba su diban ire-iren waɗannan abubuwa haka sai su dora tahiya ba daidai ba har sun yi nisa su dai kawai suna ɗaukaka mafaɗi ɗaya na ba wai hisabi za a maimaita ranar kiyama ba kuma ranar kiyama duk mun ga da muka faɗa za a yi hisabin su ya ce waye a atake duna kuma suna ƙudurtawa cikin rasu, su abin nan su mushrikai anna lahu mutasarrufu ba'da mauti wai su matattu suna da tasarrufi bayan sun mutu ala sabila karama wai bisa ga hanya wai karama ce saboda haka ko ya mutu a mutumin jiga yana zuwa aikin hajji in ya so yana zuwa umra in ya so yana zuwa bikin yayi dalibai yana zuwa musabaka wai yana da tasarrufi duk inda ya kasan zuwa ba waɗanga wurare da na faɗi kawai ba duk inda ya kasan zuwa wai yana da damar ya tafiya wannan dama ta a gare shi alasabila karama wai karama ce kawai in eh, to ai su ba su tamba a ce ma annabi haka nan ba ai don wani lokaci ai waliyan na sun dar annabi ai sun yi annabi karama wajen su ai don abin da suka jingina musu Allah bai jingina ma annabi shi ba yanzu ga abubuwa da suka faɗi nan ai Allah subhanahu wata'ala bai ce ma annabi haka nan ba ai wa qad ala risalatin li rajulin minhum fi zalika yace hakika na samu tsayuwa ga wata risala wato wani littafi na wani mutum guda daga cikin su mushrikai fi zalika game da matsayin waliyai da aka yi mai magana ya ce su wa ya hata juna ala zalika bi kaulihi su suna yin hujja akan wannan manganu nasu da maganar Allah da ya ce lahun ma ya sha'una inda rabbe su wai waliyai suna da abin da suka so wajen ubangijinsu to a kaddara Allah ya ce suna da abin da suka so wannan ba wasu mutane na duk bayi ne na gari na adda wannan su bayi ne musulmi suna da wannan suna da abin da suka so to shi wani ya faɗa maka cewa ya yana son duniya eh, ta yi mai aljanna don haka yana haituwa duniya shi na yawo ne ya faɗa maka haka nan ai bai faɗa maka haka nan ba to wani na ya faɗa ma haka nan babu wanda ka shiga a cikin rahamar Allah rahamar aljanna wadda muka ambata kabari shine abin nan farkon masauki na aljanna in mutum mutumin kwarai na to babu wanda ka shiga masaukin aljanna ya so kuma a dawo da shi duniya cikin wahalar ga da zahin ga iska ga da kashe kashen ga da aka yi kuma ya so ya bar can da adda natsuwa ya taho cikin tashin hankalin ga in ya tashi zai na Kano yana ta zafin ko yana kai ko ana ɗauke shi to su mashirkai don haka nan na suka ta abubuwansu babu ruwansu kuma sai su tara ɗabgaggi wayanda ba su san gaba zuwa ba su san yamma ba suna suka wa jawabi ya kula ƙa'iluhun bi haƙƙin rasulullah wani mai magana cikinsu yana cewa game da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa inna min judika dunya wa darratiha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami shekaran da kai mutunan kai ya ja baitin ka bai fasarwa bai fasarwa e eh, ba wani abu na ba rashin sani na duk jidalin da an kai garin gashi haka nan namun ka ce suna cewa owayen sun ka ce karya na yau gashi yana tona musu a tv bai sani na ba ai zuciya sun kai karya na sun ka hito da dukkan ƙarhinsu su yi maganin wa'anda ka jingina musu wannan ƙarhin ba zai ga shi yara sun yi tabbatar wai fa na min judikar duniya cikin baiwarka kana iya ba mutum duniya wadda rataya da kishiyarta wato lahira kana iya ba mutum duniya kana iya ba shi lahira wai yana cikin baiwa annabi shi ka iya ba da duniya da lahira don nashi wa min ulumika cikin ilmominka ilmin lauhi ka san ilimin da Allah ya sani na lauhil mahfuz wal qalami ka san ilimin alqalami abinda duk Allah ya fara rubutawa har zuwa karshe wai annabi ya san shi to mu irin waɗanga littafai su beliya muna karanta suna don luga saboda lugar larabci a cikinsu shi yasa ake karatun su makarantun nan gauri amma ni ban taba karatu ga wani malami da ya karanta irin waɗanga baitoci bai tsaya ya yi bayani ba lugat ce kawai aka bi don a koyi lugat shi yasa aka karatun su dalili guda yasa aka karatun su da abin na shu'ara littafin imra'ul kaisi wanda saboda shigantaka ta cikin littafi ne annabi mu bai gushe ba sai da ya ce dan wuta na yace cikin yan jahiliya da sun kauce imra'ul qais dan wutana to amma saboda lalurar lugar larabci ana karatun littafi ne duk da ku yana cikin dalilin da yasa annabi ya ambata cewa dan wuta ne don banna ta ta yawa to saboda lugar ta larabci harshen larabci don balarabin karshe na balarabe na balarabin karshe na illa dai wato mawaƙi na shidani na amma ya san luga to don haka ake karatu ne to ita ma daidiya duk don shi na aka karatunta amma sunan suka zuwa su ɗauka ƙida su kun gani kamar alburda misali duk su suna ganin manganun da mai alburda ya duk ire-irensu su suna ganin manganuna duk da aka ɗauka ƙida gare su wanda yake duk littafai na na luga saboda luga ne ake karatunsu eh, yanzu ka gani misali in ka ɗauki tarihin shi alburda kamin ka kai ga nassin in ka bi da karatu za ka ga yana bayani ne mutum na mai ƙoƙari wato maharauci na ɗan taurina aiki ne kawai wato yawon daji yana farauta ya tafi ya dawo sai iske labari ya kawo garin su na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ana ta magana ko kaya ne bai aji ba sai ya ji dadin magana shi kawai sai ya hau baki ne wanda ya saba hawan baki ne in ya ga barewa daji sai ya hau baki ne to bai yi karatu balle ya samu shi dai son annabi yana cikin zuciya sai sai ya hau baki ne sai da yake akwai marubuta yana yi suna rubuta kame ajima sun rubuta wannan littafi fasaha ga mutumin kuma yana son annabi amma dan taurina bai sa wanda a annabi ba amma dai jama'a ta suna son annabi in kun kadi ba shari kamar da mai shari yayi bayani za ku ga wasu abubuwa cikin wanda na ambata muku to kun gani abinda ya kasance haka kamar da shi mai shari ka bayani wato ba ba a daukar abinda duk ya faɗa ba a dauka ce don shi ba annabi ba ne kun ba mallami na ba to amma su mashirkai babu ruwansu sun dai ga abin da ya daidai da aƙida su saboda haka babu ruwansu da magana annabi inda kaka yi, suna magana annabi annabi inda wata bukata tasu sun kaga suna samun tanin to sai ce annabi ya ci Allah ya ƙara mana gudunmawa da taimako ne in mutum baya da aƙida za ku ga komai yawan littattafansu hadisan da a ciki duk na ƙarya ne in dai littattafansu na ba namu ba su ba ruwansu annabi ya faɗa ko zai faɗa ba abin da ya dame su shi yasa za ku ga suna ta karatun tankihul ƙauli ko ina kowace makaranta ta su kana iske suna ta karatun tankihul ƙauli suna hujja da shi ba mu cikin littafanmu a an rubuta cikin littattafan da ba a karatu akwai tankihul ƙauli an ce ma a hana karatu ne saboda ɗalibai ba kowa ka gane abubuwan da a ciki ba kun ga libabul hadisi shi yana da dama amma da shi malamai sun ce ka a karanta amma dai shi kana yi karatu ne don yana da dama don shi in ya fara bayani ya fara bayani yana yin shahi uku shina bayanin falaloli dai ya kai karshe ya ce sai dai ku san da sani cikin babin gaba ba hadisi guda da inganta daga manzon Allah yana kawo ma hadisi wani sai kai daji da kida ya ja ka ya ja ka ya ja ka kaje a ka zama mala'ika sai ya kai kashe ya ce sai dai ku san da sani cikin wannan babi babu masadisi guda da inganta daga maza Allah wassalam sai shiga wani babi kun ga shi shi yana da dama hmm. shi dai kawai bayanin falala na kuma ya iya kawo shi kuma babu wanda hishi ya kawo shi cikin falala ba wanda hishi kawo falala littafi mai girma ne cikin wannan da karanta amma zai ta shari dore ya wata wani shi ne sai ta hujja da shi ta hujja da shi ai ta abin nan sai daga baya na gane shi ashe can karshen babi ne nan na shi ka fassara ce sai dai kun sani cikin abubuwan ga da ke cikin wannan babi daga farko ne har karshe babu hadisi guda da ya inganta daga manzon Allah salam. sai shiga wani babi yana shayi uku shi ne maka bayani to duk shi na so a karatu in kun kaji muna ce annabi ya ce suna ce annabi ya ce shi na E eh, suna ba su ba su iya karatun hadisi in ingantacce sai dai in ya zama dole ya yi daidai da bukatarsu to suna kawo shi in ya zama dole ya yi daidai da bukatarsu to fa idza arafa al-insanu ma'ana hadhihi al-aya idan mutum ya gane ma'anar wannan aya lahu ma yasha'una inda rabbih wa man nazala fi ya gane wanda ta sauka gare shi ta bayyana lahu budlalu qawlihi to zai bayyana gare shi budlalu qawlihi lalacewa maganar mushrikai wa basadi shirkihun da lalacewa batawa shirkasu da an na rasulun sallallahu alaihi wasallam abdullu kharki don annabi shi ya yi kowa cikin halittun allah wa aka raba wa min ya yi kowa zama kusa da allah wa a zama hunjahan inda wuya ya yi kowa alhorma wurin allah wa ma'an ralika duk da haka ya yi kokari wato ya yi kwaɗayi wasu hada ya yi kokari ya kwaɗayi kuma ya yi kokari a lahi da ya ta ammiya abi ɗalibin wajen ya gaya ya da ɗan uwan baba ne abu ɗalibin fi hayati abi dalibin lokacin rayuwa abi dalib wa inda mauti da lokacin mutuwa abu dalib falam ya ta yaskar zalika wannan bai sauƙaƙa ga annabi ba duk kowa da ka iyawa yayi walam ya kadir alai bai samu ikon shiryar da shi wa? dan shi annabi bai iya halitta shari'a shi yasa ya kasa halitta mai shirya cikin zuciya ta yi musulunta bayan abu ɗalibi ya kare sun ma ista gabara lahu ba da mauti sannan annabi ya ci gaba da roƙon Allah ya gafarta mai bayan mutuwa ta falan yi gobara lahu ba a gafarta mai ba ya yi ta roƙon Allah ya gafarta mai Allah bai gafarta mai ba hatta na hahu Allah an zalika yan matsayi su gafari bai bari ba sai da Allah ya ce mai kashe koma ya ce na ce ban gafarta ka bari ba ne gafarta mai sai annabi ya kama baki ne da sai annabi ya shiru fa za a adamul bayani cikin wannan aya akwai bayani mai girma wa wadahul burhani akwai hujja mai haske ala annahu sallallahu alaihi wa sallam, la yamliku darran wala naf'an wadda ta nuna annabi bai mallaki cutarwa ko unhwanarwa ba duka waɗanga mulkin Allah don inda annabi ya mallaki unhwanarwa da ya unhwana abi dalibi ya musulunta da shi to da yake shi iyaka ta bayani wannan aikin Allah ne wala da an wala man'a annabi bai mallaki basuwa ba ko kuma hanawa duk annabi bai mallaki komi ba bai mallaki basuwa ba bai mallaki hanawa duka waɗanga Allah shi ya mallake su bayowa da hanawa Allah shi ya mallake su duka wa annal amra kullahu bi yadillah lalle al'amari dukan sa ga hannun Allah yake wa huwa alladhi yahdi man yasha shi Allah shine ka shiryar da wanda ya so shiryawa wa yadullu man yasha ya batar da wanda ya so batarwa wa yu'adhibu man yasha ya azabtar da wanda ya so azabtarwa wa yarhamu man yasha yi rahama ga wanda ya so shi wa rahama wa yakashifu durra shi ka kuren ya abu mai cutarwa amma ya sha ga wanda ya so wa sibo bihi man ya sha shi ke samowa ga abin da ka cutarwa yake samowa da shi ga man ya sha wanda ya ga dama min yi cikin bayi ne wa huwa al rahim shi Allah shine mai gafara kuma shine mai rahama wa huwa alladhi min judihi ad-dunya wal ba wai annabi na a cikin baiwa ta akwai duniya da lahira ba a annabi wa huwa allazi min Allah wa huwa allazi min judihi dunya wal shi Allah shine cikin baiwa ta kyauta ta akwai duniya da lahira yana iya baka duniya yana iya baka lahira Allah a haka nan wa huwa bi kulli shay'in alim kuma shi ya san komai da komai to duk wanga makami sun ba annabi shi duk ƙarhin da Allah yake da shi sun ba annabi wannan ƙarhin shi sa za ku gan su koyo shi cikin wahala koyo shi cikin wahala faɗayi ya yi musu yawa wahala ta yi musu yawa rashi ya yi musu yawa a ga sunan dai wato ba sunan ba sunan saboda ba su bi Allah ba balle ya bi su ya ba su Allah ya faɗa mai ya ce shi waɗi. Don Allah ya ce wa mayan duk wa'anin hawa. In wa illa wahan yuha, don haka duk abin da ya waɗi ƙurani ya ce wahan yuha, wahayi na an kai mai wahayi. Ƙwarai. su ko karatu na sun kai mm. wato ni wani lokaci yin tsaya ni tunani sai in gashin wai ni ka damun su ce sai an jingina abin da ba hake annabi gare ba mi wai ka damun su in sun ka bar annabi ga matsayi ne mina na za su rasa ce aka yi ba su kai to ko yanzu an ce ba su kai ba ko yanzu gashi sun kasa a don wani abu da suka jingina ma yanzu kowane kabari kun ji matsayin da suka bashi yana iya halitta mutuwa da rayuwa cikin zuciyarka yana iya halitta shari'a yana iya baka kuɗi yana iya baka talauci me yasa su da adda wa'annan kaburbura suka fama da talauci he da yan izala sun yan izala talauci ba to me yasa haka nan ga su da kaburburan da inda kabari kai yana iya bai ni da bai basu ai kamar boka na ya ce arziki zai maka ai ai ta ya gudata arziki zai ma kai kuɗi yana kokari ya tace da abin da an ga hannunka ya ansa wai kuɗi kuma zai ma kuɗi na kuma yake bida ai duk da harata duk da harata ba wani abu in Allah ya taimaki mutum ya shirya da shi sai ya gane ya Allah bai shirya da shi ba sai a yi ta wahal shi a walau inda hu sallallahu alaihi wasallam mene da ce kulubi inda a ce wurin annabi akwai shirya ta zuciya yana iya shirya zuciyar mutane wa magabiratu zunubi da a ce wuri ne akwai gawar zunubai yana gafartar zunubai wa tabrijul kurubi da a ce shi na iya kuraye wani bakin ciki da akwai she'un wani abu ga hannu ne cikin waɗanga lakana haƙon nasu biyu da dan uwan baba ne abu dalib shi ya kowa cancanta shi ne wa da ya shi da zuciya kai tunda shi a ɗauki da lura annabi tun shekara takwas tun annabi na ga hannu ne har ya kai shekara arba'in ya zama annabi har ya shekara hamsin na ga hannu ne shekara goma yana annabci sannan abu dalib ya kai amma kuma annabi ya kasa shirya shi kuma da shi ka gawar zunubai shi annabi da ya gafarta mai amma da ba shi ka yi ba hadisai sun inganta ayoyi sun zo daga Allah annabi ne mai istighfari Allah ya ce ma kana lin nabiyyin na amanu ba shi yiwa ga annabi da muminan da ata da shi an yi sagafidul lil mushrikin sai annabi ya shiru walau kanu uli qurba to ai inda yana da ikon gafara ba ce zai a gafarta ba ce ake na gafarta maka Abu Dalibi to amma duk irin wanga bayani ba su gane shi saboda shirme ya riga ya gabata cikin zukatansu shirme ya riga ya gabata cikin zukatansu saboda haka duk abin da za ka tuka faɗa musu irin wannan ba su gane shi tun da shirme ya riga ya tabbata cikin zukatansu wa aulahum kuma lakana haƙƙan nasibi da abu ɗalibi ya yi cancanta ya shirya zuciya ta ya gafata zunubai ne ya kure ya damuwa ta wa aulahum man qama ma'ahu akan mulkiyam don shine in annabi na da wannan wanda kowa cancanta yayi mashi man qama ma'ahu wanda ya tsayi tare da annabi a tammal qiyami tsayuwa mai kammala wa nasaru ya taimaki annabi wa hada ya kewaye ya hana a taba shi من bulugi ila samani ila samani ستين من bulugi samanin و... nan samani eh, abin nan سنين tun da garar da annabi ya kai shekara takwas abu dalibi shi a ɗauke da annabi don shi yana da shekara takwas abu abin na eh, abdulmuttalib ya rasu kaka ne sai ya dawo ga ɗan uwan baba ne shekara takwas ila ma ba nubuwa har zuwa abin da ya kai bayan annabci bisa ma abin da na bi eh, samani eh, sinin wato abin da ya zo baya bayan shekara abin nan eh, shekara takwas au akasar ko hiye da shekara takwas don kun san bayan annabci da shekara arba'in annabi ya zama annabi to daga nan yana ɗauke da lalura annabi yana fake da shi har wasu shekara takwas kuma shekara hamsin ba biyu au aka tsara ko hiyar da haka nan da wani sun ce shekara goma shi yasa kun kaji ji ya ce au aka tsara saɓanin na malamai shi yasa bai ce shekara hamsin ba kun ga shekara arba'in yana kula da annabi aƙalla shekara arba'in kamar wadda kun kaji ji mai littafi ya waɗi yanzu don in ka ɗebe takwas cikin hamsin ka ba abin na arba'in da biyu to aƙalla shekarun da yana kewaye da shi nan wallahi lan ila ya kabe jam'ihim hatta uwasala bi turabi dafina shi doke da takobi annabi na wa'azi yana "Ihi, ya muhammad doke da takobi inda kahiri ya shekun sai gane zimila ka wada abin da Allah ya aiko ka in mutane sun gane sai su koma sannan kuma da ƙarshe sai ya ɗora karanta waɗanga baitoci wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim wallahi da taron su duka ba su iya sowa wurinka hatta uwa salafi turabi da fina sai an ka san kwanci an ɗaya ni cikin turba sai na zama gawa haka ko an kai ba su samu isowa gare ba sai da abu ɗalib ya mutu sannan sun ka iso gare har yi hijira dole ya bar garin makka don babu abu ɗalib to amma duk da haka annabi bai shirya shi ba an ya ku annabi na iya shiryawa amma zumu shekai ba su gane irin wannan sai su yi tawaka bal kala ta'ala abinda ma Allah ya ce da annabi faɗi su jiya ƙul faɗi su la amliku ni nafsi nafa'an ni ko kaina ban mallaki in hanar da kaina ba sai abinda Allah ya yi mini wala darran ramban, mallaki in ture ma kaina cuta bale wani illa ma sha Allah sai dai abinda Allah ya so ya unhwanar da ni da kuma abinda Allah ya so ya ture min na cuta walau kuntu alamul gaiba inda a ce ni na san gaibi ba ka kasartu min alkhairi wallahi da na yawaita alheri da yawa wa ma masani su da duk wani abu mai ɓata rai inda na san gaibi bai shawata da na gane ta sai in jayi inda na san gaibe da na ga wani sheri da an ka kullo min sai in jayi ko da aka tawa da sheri da na wuce Allah ne ya ce annabi shi in ana illa biro, ni kai ba kowa nake mafaci mai gargadi ga wa'anda suka yaƙi gaskiya wa bashirun mai bishara liƙaumin yu'minuna ga mutane wa'anda suke yin imani an riga an burkuta zuciya su kamin su ga ƙur'ani ko da sun ka zo ga ƙur'ani ba su da zuciya tawo duk bata ta sakwai ita ayar ba ta isa ta yi tsaye can ba sai dai su jawo ta ga ayinsu. ba su da don an hana kankare su ba a yi musu kuma duk wani littaye da ka bayani sai a cika su kansu ai in ba yanzu ma da abubuwa sun kai yawa ba a wani wali bai kai ziyara ga wani in ka kai ziyara ga kabarin ɗan mandiri to wagga ɗariƙa ta kore ka mhm. don haka sai dai ka tsaya ga mutanen nan da kake da su su ɗai da eh, ba ka da gaskiya ga kowa hmm. kwarai duk an yanzu na lalura ce kawai babu wadda za su yi amma ga ƙa'idar ke hakan nasu to sai da shi wanda ya wannan sai da shi wanda ya shirya abubuwan nan sai da shi dan ya tsara mai da kyau hanyar da zai bi da mutane ya sa ka'idodi da kwa yi eh, haka suka gani kuma son duk darajar da suka son su ba annabi Allah ya yi son ta don haka ya sauka da Qur'ani saboda a bari su ke su yi karatu su karanci littafan gaskiya an hana su hukunci yana ga Allah ya tara ranar kiyama shi yasa za ku su ko ina kun ka gansu cikin wahala su bi mai yawan su cikin wahala su bi ko manyan masu kuɗin da kuka gani manyan birane suna wa'annan ɗari kuma kuna ganin su da kuɗi ba su suka yi ba ba su suka yi ba ba ɗari nan suka yi ba su sun ɗauke su hanya ce kawai ta samun jama'a ba shi ne aƙida su ba wani mutum ya zo ne ya same ni muna magana akan wani babban mutum wanda ya kawata ɗariƙa muka tattauna da shi ya ce wala malar alhaji ba ɗariƙa na ya kai ba ce don mika kace hakan tunda na ga har yana cikin shugabanninku ya ce wala malam ba ita ya kai ba ka gan shi wala malam duk wata yana hidda kuɗi ya ce a yi gyaran masallatai ya nufi masallatai sai ya ce wallahi sai kai ka a gyaro a masallatai a an sheme su suna cewa shugaban suna amma shi inda duk yi magana da mutane sai ce yan sheme Ya ce wallahi duk wata yana hidda kuɗi a yi gyaran masallatai amma bai taɓa yadda a gyara masallacin su ba sai wannan masallaci yan sheme na to duk wayannan da ka gani wasu imaninsu yana da raunin da ba su iya hitowa su kore su kuma ga su matso kusa gare su wasu kuma kun san ba haka nan na suka harkokinsu ba da tiri suka su ko ka gane ba na kware na baka iya kora su ko ka gane mutum ba na kware na baka iya kora su amma duk wanda ya saki hanyar Allah ya ɗauki wata aƙida ba ta ta irin wannan za ku gan suna cikin wahala da yawa ‘yan kaɗan na cikin su kuma gani da wani sarari haka wa ƙala ta'ala madaukin sarki ya ce kuma ƙul annabi faɗi su jiya la a ƙula lakon indi ka lahi ni ban ce muku taskokin rahamar Allah wuri na suke ba wala alamar gaiba ni ban ce muku na san gaibi ba wala a ƙula lakon inni malakun kuma ni ban ce muku mala'ika nake ba in attabi illa ma yuha ilayya bani bin komai sai abin da an kai min wahayi Abin da an kai min wahayi shi kadai naka bi banda shi babu abin da naka bi sai abin da an kai min wahayi to amma su duka irin waɗanga ayoyin duk ba su ma san da akwai su cikin ƙur'ani ba fa'ala yashmi fi qalbi abd fi qalbi abdin al-iman bi hadhihi al-ayat wa ma ashbaha yace to ishe imani na haduwa cikin zuciyar abin nan bawa imani da waɗanga ayoyi da abin da ya kama da ita sannan wal imani bi zalika baiti sannan shi imani da wancan baiti wa inna min judika dunya wa darrata yanzu akwai mutumin da adda imani yayi yadda da waɗanga ayoyi sannan shi yadda da wancan shirme wani na yi wancan ami suna ne wa ashi ga Allah wannan fa Allah na ka magana ai ba wanda yake imani ya tabbata cikin zuciya ta imani da qur'ani sannan shi yadda da wancan shirme wa ma ashbahu da abin da ya kama da wancan shirme walakin qatalallahu a'da'ahu sai dai Allah ya la'ani makiyane Allah ya la'ani makiyane alladhina jawazu al-hadda wanda sun ka ketira haddi fi idra'ihi wajen eh, abin nan yabo annabi wal guluwi da zuwa ciki ne yace Allah ya la'ane su to nan za mu kwana insha Allah